بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce da ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan shawwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da takwas ga watan satumba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da biyu daga cikin jeren ya karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafar shekul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله ملوك كيسر كي غافر تابش بعد haka mai da muka bayyana tambaya ce aka rubuto malamin daga garin Hama wadda ke cewa menene ma'ana ta ayoyi da hadisai da ke bayani dangane da sunaye da sifofin Allah sannan menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka fassara suka fitar da ma'anonin waɗannan ayoyi ibn tumiya ya cika mana wannan alƙawari na kwararo salon waɗannan ayoyi da kuma bayyana ƙa'idojin da alƙur'ani ya zo da su da kuma ƙa'idojin da sunna ta zo da su da kuma irin salon fassara da fitar da ma'ana da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ya ci gaba da kawo mana maganganun malamai waɗanda suka biyo bayan karnin tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa kusan zamanin shi a inda ya zage yana ta kawo maganganun wani babban malami daga cikin malamai mutasawwifa ko kuma malamai sufaye waɗanda ainihin wato suka tabbatar da cewa tsira kawai ya tattaru ne ga bin aƙidar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai idan da kuma tare a karatuttuka da sau gabata kurkusa wato daga kasar na hamsin da ɗaya zuwa da biyu da shi ne na ƙarshe kafin hamsin da ɗaya hamsin har zuwa wannan akwai maganar da ne wanda yake da dama kun ji maganar ta nauyi ita ce nake akwai bambanci tsakanin sufaye da kuma yan ɗariku na'am tare da cewa su yan ɗarikun da kansu sukan yi rumfin cewa su sufaye ne amma sun da kan cewa suke suna bin ɗariƙun sufaye ma'ana suna bin hanyoyin sufaye amma inda matsala take in ka karanta littafin ibn al-jawzi talbisu iblis sai ga gane na'am sun yi da'awar suna bin hanyoyin ne amma gaskiya ba hanyoyin suke bi ba sun sauka daga hanyoyin domin su waɗancan sufaye duniya ce ta rikice bayan annabi da sahabbai sun bar duniya da tabi'ai sai suka koma suna kokarin dawo da mutane kan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suke akai su ko waɗannan da suka zo sai suka ainihin wato makalkale da waɗannan hanyoyi na waɗannan mutane masu daraja sai suka yi taɓarna wanda ke ɗauke da shirka da fasikanci da zalunci da ta'addanci iri-iri kaga dai a cikin ɗan ɗariƙo ne ake samun waɗanda zunzurutun kalmomi da ayyuka na shirka da tsafe-tsafe yake bayyana ana samun suna halatta wa kansu yin waɗannan abubuwan suna halatta wa kansu zinace-zinace da luwaɗi suna halatta wa kansu cin dukiyar mutane suna halatta wa kansu kashe mutane ta hanyar tsafe-tsafe duk waɗannan wai suna son su yi ne da sunan karamomi ko su darajoji sakamakon wai suna bin hanyar waɗancan da suka gabace su haka gaskiya sufi na gaskiya to ba dan dariƙa bane dan dariƙa kuma in dai dan dariƙa to ba ainihin sufi bane bainahuma baunun shafi'a akwai ainihin tazara mai faɗi a tsakaninsu malam muhammad ibn hafif abu abdullah ko abu muhammad abdullah ibn hafifin malami ne wanda ibn taymiya ya ta kwaso maganganun shi har zuwa gabar da muke dinnan a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi inda yace wa alam ka sani yanzu ba ibn taymiya ne ke magana ba muhammad ibn hafif abu abdullah shi ne yake wannan maganar yace ka sani anni zakartu i'tiqad ahli sunna ala zahiri ma warada ala sahabati wat tabi'in mujmalan ni na bayyana aqidojin ahli sunna a bisa zahirin yadda suka taho daga sahabbai da tabi'ai a dunkule min gauri istiqsa ba tare da na nufin ukuri ba wato na kawo su ne a dunkule ba wai na kawo su don suna kuri iya kat abin da suka kudurce ba a jimillance na kawo ban tsaya na sassassale abubuwan ba إذ يتي دومينك وقد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة بيان واجبات بجمال منه ولم بفك مسنا الله daga cikin waɗanda suke jagorori ne a wajen bin Allah da kuma jagorancin su ya bayyana a wajen harka addini cewa balla balla na duk abin da ya shafi waɗannan bayanai na akidoji إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة سيديكما ناسوني أولين واتو بينا أكيدوجين متانمو ko magabatanmu daga cikin waɗanda suke sufaye fima a hadasahu ta'ifatu min tasabu ilaihim daga cikin abubuwan da aka samu wasu ƙungiya waɗanda suka dangantu zuwa gare su kunga ishara kenan wato an samu wasu ƙungiyoyi waɗanda suka danganta kansu zuwa ga sufaye to shi yasa sai ya so ya bayyana to ga aƙidun sufaye fa to duk wanda aka samu da wannan aƙida in yace sufi ne to a karɓe shi amma duk wanda aka samu da wata aƙida saɓanin wannan to sai a ce ko da ya danganta kanshi zuwa ga sufanci ba sufi bane kun ji dalilin da yasa ya kawo abin a jumlance misali sai ce sufaye sun yarda Allah a sama yake shikenan to duk wanda yazo yace a Allah ba a sama yake ba ko da ya ce shi sufi ne kamar Dahir Bauchi kamar Sharif Sale duk waɗannan makaryata ne daga cikin ƴan ɗariƙo masu danganta kansu zuwa ga ɗariƙo sufaye amma ba ɗariƙun sufaye suke bi na gaskiya ba to ire-iren su ne wannan yake ishara yace saboda an samu wani yanki daga cikin mutane sun danganta kansu zuwa ga ainihin sufaye mimma qad takharrasu min alqawli waɗanda yake sun rinka girgo maganganu na ƙarya mimma nazzahu mimma nazzaha Allahu al-madhhab wahalahu min zalika wanda yake irin waɗannan maganganu da suka rinka yankowa suna girgowa na ƙarya suna dangantawa cewa su ne akidun sufaye Allah ya tsarkake mazhabin sufaye Allah ya tsarkake ɗariƙun sufaye Allah ya tsarkake sufaye min zalika daga waɗannan irin maganganun da suka faɗi misali salatu fati ta fi alƙur'ani ba a taɓa jin wani sufi ya faɗi wannan ba an fahimci wannan a ce ainihin bin zahirin alkur'ani da hadisi na daga cikin usulul kufri kamar yadda sawu ya faɗi a cikin tafsirin shi wannan sufi ɗan ɗariƙa ne yana danganta kan shi zuwa ga mazhabin sufaye amma ƙarya ice babu sufin da zai ce domin bin zahirin alkur'ani da sunna yana daga cikin tushen kafirci sufi bai taɓa faɗin haka ba amma waɗannan maganganu na 'yan ɗariƙa ne an fahimci wannan ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam da ainihin sha'rawi ya kawo wani zindiki ya faɗi ya danganta shi zuwa ga mazhabin sufaye wannan zindiki ne dan dariƙa ne amma ba sufi ba sufi ba ya faɗin wannan saboda haka abin da Muhammad ibn Khafif yake so ya gaya maka anan shine ne ya kawo bayanin aqida ahlus sunna ne a dunkule don ka gane wannan ita ce aqidar sufaye ta zama maka ma'auni game da duk wanda ya ce shi sufi ne ka gwada shi da wannan in ya dace da ita ya shiga cikin sufaye in bai dace ba fa dan dariƙa mai zindiki maƙiyin addinin Allah dan haka sai ku rinka tantancewa waɗannan bayanan da Muhammad ibn Khafif yake yi sun isa su fitar da kai daga duk wani rudani da ake kawo maka cewa to amma ai magabata ba sa kafirta sufaye ba magabata ba sa kafirta sufaye domin magabata ba su taba ganin dan dariƙa ba ina son ku san wannan mutaakhiruna daga cikin malamai masu bin manhajin salafiyya su ne suka fara ganin yan dariƙa irin su ibnu arabi irin su Hussein Hallaj waɗannan su ne yan dariƙa na farko wanda zai yi tsalle ya ce ma fi jubbati illallah ma fi jaidi illallah ba abin da ke cikin rigar nan sai Allah a ce to waye a ciki sai ya ce shi ne a cikin rigar kuma ba wanda ke ciki ma'ana shi din nan Allah ne to kaga wannan arne ne dan dariƙa ne don haka malaman zamanin shi kaf da alƙalan zamanin da sarakunan musulunci suka haɗu akan yayi ridda kuma aka danne shi ranar sallah babba aka ainihin yi mishi yankan rago na ya karanta sirri alamin nubala to wannan arni ne wannan zindinki ne wannan kafiri ne kafircin shi ma ya fi na bush da blower kafircin shi baya gaza kafircin fir'auna da hamana to dan ɗariƙa ne wannan amma sun fi baya kafirta an gano saboda manufar shi shine yaya Allah yake a bisa yadda annabi ya zo da karatu yaya sunnar annabi take a bisa yadda annabi ya zo da ita don haka kyakkyawan misali na sufi cikin mutaakhiri ne shine wannan ainihin Muhammad ibn Khafif din ka samu ka karanta tarihin shi a cikin sura alamin nubala ka samu ka karanta tarihin shi a cikin littafin al-bidayat wa nihaya to anan ne zaka ga sufi na gaske to da wannan zaka ga to me abin kyama ga manhajin sufaye babu babu an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka ila an kala ibn taymiya yace haka wannan malami yayi ta waɗannan maganganu har inda ta kai inda yace wa qara'atu li muhammad ibn jarir al-tabari fi kitabin yace kuma na karanta wata magana da muhammad dan jarir al-tabari ya fadi a cikin wani littafi samahu at-tafsir sunan littafin kenan at-tafsir wato basirantarwa wayar da kanka fadakar da kai sa ka zama zakakuri mai basira sunan littafin kenan kataba bi zalika ila ahli tabaristan shi Muhammad ibn Jarir ya rubuta wannan littafi ne ya aika shi zuwa ga ainihin mutanen kasar Tabaristan fi ikhtilafin indahum saboda wani rikici da ya taso a wurin su wa sa'alu wa an yusannifa lahum ma ya'taqiduhu to a matsayin shi na babban malami a lokacin duk duniya an ji labarin shi sai mutanen Tabaristan suka roke shi algasa tamana ka rubuta mana littafin da zaka bayyana aqidojinka waɗanda ka kudoce wa yadhhabu ilayhi kuma ya rubuta littafi wanda ke dauke da ra'ayoyin da ya tafi a kansu sanakara fi kitabihi to a cikin wannan littafi nashi sai ya ambaci ikhtilafal qa'ilina bi ru'yati Allah ta'ala masu sabani waɗanda suka wadda za a ga Allah waɗanda suka yarda za a ga Allah to sai ya faɗi saɓanin su domin kun san matakin farko game da aƙidar ganin Allah tukuna sai ka ce an rabu biyu akwai waɗanda suka ce san ba a ganin Allah duniya da lahira to waɗanda kuma suka ce za a ga Allah fa su kuma sai suka sake kasuwa kashi biyu waɗannan suka ce za a gan shi a duniya kuma za a gan shi a lahira waɗannan su ne ‘yan ɗariƙa sun yadda za a ga Allah a duniya kuma za a gan shi a lahira kuma ganin abu ne mutuni ga kowa tun a nan duniyar ba abu ne wanda yake ba'id ba shi za za ka ji wani zindikin sufi a can Nijar mai suna ainihin Musa Alkahira za ka ji na cewa ka tasa kwangiri kai ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kwana arba'in ya ce ba ci ba sha ya ce in baka ga Allah ba ka zo ka ce Allah ya tsine uwarka albarka ka tsine uwar malam Musa albarka ne ko kun fahimta jama'a kaga abin da yake cewa ganin Allah a nan duniya mulkini ne ga kowa amma kai kwangiri zaka samu kai tai kawai zaka ga Allah ya bayyana a cikin kwangiri amma kwana arba'in ba ci ba sha na'am idan kai ka san falsafa da psychology wannan ko ba ko kwana bakwai ne yunwa kawai za ta maka gizo za ta maka gizo ta kawo maka wani abu ka ringa ganin shi ina fata an gane Allah maraukakin sarki kiyaye don haka ina fatan ku kiyaye wannan yan dariƙa sun yadda za a ga Allah a nan duniya za a ga Allah a lahira to nan akwai kuma musulmi sun kuma gaba ɗayan su ahlus sunna sun yadda ba zai yiwu a ga Allah a nan duniya ba saboda ne saboda imkaniyar yiwuwar annabin Allah Musa ya taɓa tambaya Allah nuna mai ba zai yiwu ba amma ba Allah ya so a gan shi kuma Allah zai iya mai da abin mulkin amma sai Allah ya hana imkaniyar yiwuwar don haka ba zai yiwu ba hadisi ya zo goyi ba yana cikin musnad al-imam Ahmad da sahih muslim ala innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga Allah ba sai kun mutu a ranar lahira fa duk ahlus sunna musulmi sun haɗu kan cewa za a ga Allah to a nan a cikin wannan littafin sai shi malamin ya bayyana saɓanin waɗanda suka yadda da za a ga Allah فذكر عن طائفة إثبات الرؤيا في الدنيا والآخرة ya ambaci cewa akwai wata ƙungiya da ta yadda da cewa sun tabbatar da za a ga Allah a duniya da lahira kuna ji zai gyaran wani kuskure ne shi malamin shiwa Muhammad ibn Hafiz ya ce imamu ibn Jarir na tsadar ya rubuta littafi a cikin littafin sai ambaci sabanin waɗanda suka ce za a ga Allah sai ce daga ciki akwai waɗanda suka ce za a ga Allah a duniya da lahira wani saba hazihin maƙala ila sufiya qatiba da ya tashi sai danganta wannan magana zuwa ga sufaye gaba ɗaya lam yahussa ta'ifatan duna ta'ifa bai ware wasu daga cikin sufaye daga wasu ba sai ce duk sufaye sun yadda za a ga Allah a duniya da lahira sai malam ya ce ku ji Muhammad ibn Khafif ne zai ci gyaran ibn Jarir sai ce fata bayyana anna zalika ala jahalatin minhu bi aqwalil muhassilin minhu wannan bayanin da ibn Jarir yayi sai ya bayyana yana cikin jahilci game da maganganun ƙwararru daga cikin sufaye mana ibn Jarir da ya ce aƙidar za a ga Allah a duniya da lahira aqidar sufaye ce baki daya sai Muhammad ibn Khafif yace wannan dalili ne akan ibn Jarir bai kware da sanin maganganun gogaggun sufaye ba kun ga har yanzu Muhammad ibn Khafif yana kawo wannan magana ne dan ya bambance maka tsakanin sufaye da wasu ta'ifa alladhina tasabu ila mutasawwifa zuran wa buhtanan wa adam at-tahqiq ala aqwam al-muhassilin minhum dan haka abin da yake cewa anan فتبين أن ذلك على جهالة منه sai wannan ya bayyana cewa ibn jaririn ya jahilci da aqwalul muhassilin minhu maganganun waɗanda suka kware daga cikin sufaye sai ce wa kana mimman nasaba ilayhi zalika alqawl to daga cikin waɗanda ibn jarir ya danganta waɗannan maganganun ba'da an da'a ala ta'ifa bayan ya yi da'awar wannan maganar ga ainihin wasu ƙungiya ibn ukhti abdul wahid ibn zaid dan yar uwar abdullahi dan zaid wanda yake almajiri ainihin wato abdul wahid dan zaid din ne dan yar uwar shi yana da wannan aqidar to kaga kuskuren da yake ƙara nuna maka anan ko yanzu wannan ibn ukhti abdul wahid din nan ko dan tariqa ne ba sufi bane yanzu misali abin da ake so a ce maka kar ka kalli ɗahir bauchi ko sharif sala abin da suke aikatawa na ɗariƙa ka ce duk sufaye haka suka kawo kuskure shine ibnu jarir ya nan da ya dubi maganganun yan ɗariƙu sai ya ga a yan ɗariƙu na cewa za a ga Allah a duniya za a ga Allah a lahira sai ce to wannan aƙida yan ɗariƙu ce gaba ɗaya sai wannan sufi ibnu khafif ya ce a wannan ya nuna bai iya bambance tsakanin yan ɗariƙu da sufaye ba waɗannan waɗanda suka danganci zuwa ga ɗariƙun sufaye ne sai yake ce maka abin da zai ƙara tabbatar maka da haka da ya tashi sai ya ce kamar ɗan ɗan uwar abdulwahid ɗan zaid sai ya bayyana misali yanzu jama'a sai ka ce yan ɗariƙa fa yan ƙala ƙato ne sai a ce kamar wa yana nuna baka san ka ce in izala yan ƙala ƙato ne in izala yan ƙala ƙato ne sai a ce kamar wa sai a ce kamar usman ɗan gungo sai a ce ta tabbata shi ma baka san yan izala ba shi ne nan abin da ya faru wato buga misali da ya da wannan wannan sufi ne a wannan dan ɗariƙa ne to buga misali da da shi ko shi ya ƙara tabbatar da cewa ashe bai iya bambance aƙidar ɗan ɗariƙo ta sha bamban da sufaye ba ko kun gane jama'a misali yanzu sai ana maganar shugaban barayi da ka tashi buga misali sai aka ce maka sai kana danganta sata zuwa ga wasu mutane waɗanda bari aini kubutattu ne daga sata daga tashi kai kuma sai ka ɗauko shugaban 'yan sanda na ƙasa ce a to wannan shugaban masu faɗa da ɓarayi kuma ka ce shi ne shugaban ɓarayi ya ce wannan ya tabbata cewa baka san menene ake kira da barawo ba wato babban abin da ya ƙara bayyana kuskuren ibnu jarir na tabawi da ya buga misali da wannan zamu dawo duk zamu karanta tarihin ibnu jarir da tarihin wasu maganganun da ke baya insha Allah ta'ala amma ina son mu yanzu mu kai ƙarshen magana ibnu hafiz don ku mata kyakkyawar fahimta sai ainihin shi malamin wato ibnu hafiz yace wallahu a'lam bimuhammihi inda muhassilina sai ce Allah shi kadai ya fi sani game da ainihin matsayin shi wannan ibnu ukht abdullahi din nan a wurin kwararru wato Allah shi kadai ya fi sani abdullahi dan zaid a wurin kwararrun malaman sufaye me ma matsayin shi fa kaifa ibnu ukhtihi balle kuma dan yan uwan shi misali jama'a bari ku je da shi Abdulwahid dan Zaid da shi ibnu ukhti Abdulwahid dan Zaid dukkan su ƴan ɗariƙo ne ƴan bid'a ne da malami ne da ɗalibi shi to ɗalibin kuma ɗan ƴar uwar shi ne to amma sai shahara ana danganta shi ɗan ƴar uwar Abdulwahid dukan su ga irin matsayin su to sai yake cewa to shi kanshi ibnu Abdullahi ɗan Zaid shi kanshi ga irin matsayin shi amma da ishara yake ba wana don haka sai ce Allah shi ya fi sanin menene ma ƙwararrun sufaye suka ɗauki Abdullahi ɗan Zaid balle ɗan ƴar uwar tashi wanda yake mutu akhiri ne akan shi abubuwan za su fito ƙarara mun zo darasi na gaba wanda za mu zo mu ƙarasa tattauna tarihin Abdullahi ɗin ɗan Zaid da tarihin ibn ukhti abdulwahid din za ku ji sun bayyana cewa mutane ne waɗanda ba sufaye ba ne amma ƴan ɗariƙu ne ina fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka don na son mu dan koma baya kaɗan mu dan ainihin waiwaye adon tafiya akan wasu gaɓoɓi da muka tattauna kun ga dai abin da yake cewa yace ka sani da cewa na faɗi aƙidojin ahli sunna ne a dunkule kamar da suka zo daga sahabbai da tabi'ai ban yi nufin in kwararo su in kure ba wato anan yana magana akan musamman aƙidojin da galibi ake da sabani akai ne waɗanda aka saba sahabbai galibin malamai masu rubutun littattafan aƙidoji abin da suke bada muhimmanci kenan kamar wa kama al-Imam Tahawi wanda yana daga cikin mutaakhirin da suka rubutu akai kama al-Imam Ibn Qudama duk waɗannan sun yi rubutu ne akan aqidan malaman salaf daga cikin sahabbai ba suna nufin su istiqsa'i bane amma suna nufin ina ne aka saba wa sahabbai to sai su tsaya sai su bada ƙarfi in ba haka ba me zai kawo jihadi me zai kawo shafa akan hukki me zai kawo bin sallah ta dan bid'a amma waɗannan mas'alolin yan bid'a daga cikin khawarij da murji'a da mu'tazilawa da rawafid da qadariyya sun saba wa ahli sunna dan haka aka rubutu a kansu dan haka kaga aqidatu tahawiyya ko ba tana dauke da dukkanin aqidar salaf bane amma tana dauke da mujmal ne abin kulli Allah ya sa kun fahimta a dunkule to shi ne yace na kawo wannan ne domin an samu wasu waɗanda ke dangantuwa zuwa ga sufaye kuma ba sufaye bane yace to sai amfani da wannan to ga aqida sufaye din yadda aka samo daga Annabi da sahabbai to duk wanda ya saba wannan aqida to ba sufi bane muntasib ila mutasawwifa ne dan tikifi ne ko kun fahimta jama'a to kun ga za ku gane wannan ko ahlus sunna ko to ba sai ku zage game da karantar da ahli sunna zallar aqida ta salaf idan ku karantar da wannan ku waɗannan shedamin yan dariku za ku ji sun ga bakin sun yi shiru amma garibi rashin ku zauna ku karantar da aqidar salaf da ba da muhimmanci game da raddi akan abubuwan da suke faɗi dan ɗariƙa ba shi da oda ba shi da birki ba shi da clutch duk abin da ya ga dama zai iya faɗi dubi wancan zindiki da na taɓa sanya muku kasar ɗin shi eh dan ma'azu yanzu kai wannan wannan za ka tsaya wa rabbi kai kanka yana nuna baka da hankali dan ya ce in kai dan ɗariƙa ne eh kai kanka ko ba ka so ranar kiyama sai sun saka ka aljanna ko da tsiya za su daure ka su jefa ka sannan ya ce sallah sallah ai ta wawaye ce da azumi ai duk waɗannan na wawaye ne to yanzu wannan mahaukaci turin mahaukaci to da sai ku zauna ku natsu sai ku karantar da mutane a gidan salaf sai ka je malaman salaf abin da suka yi kenan suka ta tara ɗan ɗan ko hawan jini saboda ya yi ya yi ya yi ya yi a kula shi sai ta biya shi bara mu ka ga cewa mutu Allah ina gaya muku da gaske ne wannan tsari ne ake malaman sarraf suna kashe yan bid'a ne saboda rashin kula su to amma kamar da nake faɗi ya lal asaf yanzu matashi da ya taso sai da ya shagaltu da su sai ga kuma an an tarbiyantar da mu akan wannan sakamakon wannan sai ka ji yanzu misali kamar mu da sai a ce a da ina maganganun yan ɗari kura a an yi waɗannan sun wuce yanzu ne kamar sai a ce a yanzu albani yanzu ba ba ya yi waɗannan rabi ba ba ka ba biya ba biya ne da yake yi ba saboda mai kawai abin da aka ɗauka haka za a yi ta yi to ina son ka cewa Najeriya kaf ka je ka samu waɗanda suka shagaltu da wannan ka ce ya faɗa maka ko ya baka kasab na littafi ɗaya mun taɓa karantarwa ko da mafi karancin muƙarrar tauhid wanda muƙarrar tauhid yana karantar da wani babu ne ƙwaya ɗaya na aqidar salaf shi ne galibin tauhidul asma'i wasu sifat ne a ciki ba ga babu to in yace maka me yasa haka kawai shi ya shagaltu kai za a zo za a magana yadda ya za a magana yan shi za a magana kaza amma ba za ku gane haka duk inda kuka bura sai ku je ku saka littafi kuna karantawa na aqidar salaf za su taso muku fa kamar za a tashi kiyama kar ku kula su to amma matsalar ba ku iya dauriya ba ne saboda ku kanku yan bid'a suka kyankyashe ku dan bid'a matsiyaci baya hakura da bid'a kuma baya hakura in aka mai rabbi game da bid'a shi ba zai barta ba idan ne kuma aka yi mai rabbi ba mu hakura ba sai ya sake mai ta to saboda galibin yan bid'a suka yi tarbiyar mutane da haka sai mu ce ana faɗin kaza din a'a bal naqzifu bil haqq alal batil ku sai ku zo ku bayyana gaskiya sannan sai ku sake dubawa wai na shin kuna karantar da sunna tukuna har bid'a ta taso malami ne ya zauna ba ya karantar da komai na sunna sai in bid'a suka taso me yasa ba za su taso ba dole ne su taso da haka ina fatan ku fahimci wannan Allah madaukakin sarki kiyaye bayan wannan sai malam yake cewa waɗannan irin maganganu na so in kawo su ne don in bayyana aƙidar ainihin malamanmu na sufaye saboda an samu wasu ƙungiya sun ƙirƙiro wasu abubuwa waɗanda Allah ya tsarkake mazhabin sufaye ya kuma tsarkake sufaye daga waɗannan abubuwan to shi ne sai shi Muhammad ibn Khasif yake son kai mai kyakkyawar fahimta sai ce inda za ka gane akwai wannan ruɗamin na shuɗewar ɗan takife waɗanda suka dangantu zuwa ga sufaye da kuma sufaye na gaskiya sai ce ga wani babban malamin ahlus sunna ma wanda yake a cikin littafin shi da ya rubuta don ya warware rikici da yake faruwa game da matsalolin aƙida ya zo ya sake kwaɗawa a inda ya danganta rashin a inda ya danganta tabbatar da ganin Allah a duniya da lahira sai ya ce dukkan sufaye wannan shi aƙidarsu yace wannan dalili ne akan ya jahilci hakikanin sufaye dan hakikanin sufaye ba su yarda ba a ga Allah a nan duniya ba sun yarda cewa za a ga Allah a lahira ne kawai amma a nan duniya ba za a gani ba kaga wannan ita ce aqidar su ita ce aqidar annabi da sahabbai ita ce aqidar salafi a to kaga ita ce aqidar sufaye to idan ya zama ibn jarir muttabari ya samu irin wannan da kake tunani a wannan zamanin don haka in kana nazari ka rinka yi a tsanaki har yanzu in kana bincike ka rinka yi a tsanaki wannan yana daga abubuwan da kullum nake in ina laccoci na tare da ina da yaƙinin da yawa ba a fahimtar me nake cewa lokacin da ne kasa ɗin demokuraɗiyya na ce akwai bambanci tsakanin demokuraɗiyya da siyasa da yawa wasu ba su yarda ba har zuwa yau saboda an riga an yi wannan kuskuren kuma an gina mutane akan kuskure amma abdullahi gondo a cikin littafin shibawul hukam da yazo ya kulla babu as-siyasa al-adila da as-siyasa az-zalima sai na ce to ita as-siyasa al-adila ita ake kiranta as-siyasa ash-shar'iyya ita kuma wannan in kuka dube ta ita ce demokradiyya in ka dubi demokradiyya kaf babu alheri a cikin ta ko misalan zaratin alheri ko kuskure hanya biyu ya shiga cikin demokuraɗiyya ba babu alheri ko kaɗan a cikin demokuraɗiyya to amma mutane sai suke kasa fahimta a to amma wannan demokuraɗiyya wannan siyasa to ne bambanci a siyasa daban demokuraɗiyya daban amma na daga abin da ya taimaka wa mutane har yanzu ba a taɓa ganin 'yan siyasa ba 'yan demokuraɗiyya ake gani har yanzu ba a taɓa ganin siyasa ba demokuraɗiyya ake gani demokuraɗiyya ita ce a cikinta ake tsafi ake zinace-zinace ake luwaɗi ake kisan kai ake ta'addanci ake halatta dukiyar mutane ake zaluntar mutane to wannan ita ake kira demokuraɗiyya kuma duk mai bin demokuraɗiyya in ka zaunar da shi ko a tsanaki zai tabbatar maka da haka ko an fahimta? to amma sai kaga an fassara sai a ce suwa ne yan siyasa ne sai dai a faɗi kawai ta jawuzan Allah ya kiyaye to mu dawo mu karanta tarihin Muhammad ibn Jarir da Mutabari gashi nan da ya fitar a gaba ta ainihin wato takwas Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kafir Muhammad dan Jarir dan Yazid dan Kafir jama'a kun ji sunan shi idan ba ba wannan nuskar kuke da ita ba za ku ga wannan karatun ba ka ku halar da kanku da haka ku saurara kawai Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kafir shine al-Imam ibn Jarir al-Tabari akwai wani Muhammad ibn Jarir shi ma kuma abu ja'far at-tabari shi kuma limami ne ko shehi ne na shi'a to nan ma sai wani cuɗani ya faru da yawanci sai wasu su je su ɗauko fatoyin wancan zindiki ɗan shi'a kamar me kamar shafar kafa a alwala sai su danganta sai a ce ibnu jarir ma aqidar shi kenan na daga cikin zindiƙai da suka tabbatar da wannan a tafsirin su bana akwai Ibrahim Zazzaki akwai Sala Zaria da suka zo suna kokarin sukar ahli sunna game da magana shafa akan kafa da kuma wanke kafa ahli sunna sun ce wanke kafa kawai ake ba a shafar kafa sai in takalmi ne ko safa ko jarab a jiki abin da ahli sunna suka tabbatar kenan wannan babu sabani ko kaɗan game da haka sai aka samu shi ibn jarir na yan shi'a ibn jarir na yan shi'a sai ya tabbatar da cewa ana shafa akan kafa kuma ba a wanke ta to bar ku da kuskure ya faru hatta malaman ahlus sunna ko in suka tashi sai su dauko waccan fatawar ta ibnu jarir abu ja'far dan shi'a sai su danganta ga wannan ibnu jarir na sunna to duk wannan sharri ne ya faru saboda rashin karatun ilimin jarh da ta'dil ina fatan ku je ku karanta littafin sirri alamin mubala ga ibnu az-zahabi ya wannan isharar amma ya fito karara a cikin littafin shi ni zamu ne itidal haka nan ibnu hajar a cikin littafin lisanul mizan ya fito karara ya fayyace wannan matsalar wadda na taɓa tsaya na tattauna mana ita bari mu gani ko za mu ainihin ɗauko ainihin inda ɓangaren ɓangaren wannan tarihi ابن الجليل الطبري هذا اسمه الطبري littafin lissanin mizan wannan matsala ya kamata kowa ya matsu da kyau ya iya tantance ta a cikin littafin lissanin mizan muhammad ibn jarir ibn yazid الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة داش مجلد نبير a cikin littafin lisanul mizan wanda yake ainihin malam Muhammad Abdulrahman Mar'ashari yayi ishrafi wato Yusuf Vision ga waɗanda suka haɗu suka taron dangin hakikin littafin a lambar tarjama ta 790 to ina son duk wanda ke saurare na in ya karanta 790 ya kuma karanta 791 ita ce tarjamar ta gaba ta shi ɗaya ɗan shi'a ɗin na fata an gane haka ya kawo su don haka bari ku ji da ya kawo wancan kundin jiyar da ya ce ko muhammad ibn jarir ibn yazid a at-tabari al-imam al-jalil al-mufassir abu ja'far صاحب التصانيف الباهرة مات سنة عشر وثلاث ومئة شكرا تقريبا قوم شاء ورسول fiƙatun fiƙatun amintacce ne sadiqun mai gaskiya fihi tashayyu'un yasirun fihi tashayyu'un yasirun akwai tashayyu wato karkata zuwa ga aliyu amma dan kadan wa muwala da kuma nuna jibinta shi da sayyidina ali la tadurru wanda ba ta cutar da aqidar shi ina fata an gane ta don haka kana buƙatar ka ainihin wato zo ka karanta tarihin malamin nan sosai a matsayin ka na ɗalibin ilimi don wata rana rikici zai iya taso maka akan matsalar ga shi nan duk imamu zahabi ya bayyana sannan sai ya taho gaba sai ya ce muhammad ibn jarir ibn rustum ka ji bambanci muhammad ibn jarir ibn rustum wancan muhammad ibn jarir ibn yazid wannan muhammad ibn jarir ibn rustum abu ja'far al-tabari wato ku duba sunan su yayi daya sunan iyayen su yayi daya daga sunan kakanni ne suka saba wannan dan shi an sunan kakan shi rustum wannan ahli sunna sunan kakan shi yazid sannan alkunyin su tayi daya ita ce kowannen su abu ja'far ne sannan sai nisba da ake danganta su zuwa gare ta ita ce ne at-tabari kowannen su at-tabari ne ibn al-hajj ibn abun nan ba imam az-zahabi ba ku yi hakuri ibn hazar shine ne misalin mizan ita littafin misalin mizan kamar sharhi ne ko kamar ta'aliki ne a bisa littafin mizan ta zahabi yace rasidiyun wannan rasidi ne mai zagin sahabbai lahu tawalif yana da littafai da ya rubuta min hada gaske akwai kitabun rawati ala an ahlul baiti akwai littafin da ya sanya wa suna masu riwaya daga ahlul baiti rawahu bin rafdi abdulaziz al-kinnani mala abdulaziz al-kinnani wanda aka danganta littafin haida zuwa gare shi ya jefe shi da rafidanci to gashi nan ka zo ka karanta tarihin shi in ka karanta shi a rabin shafi ne za ka ji inda imamu zahabi in ka karanta wancan ka karanta wannan za ka ji inda yake faɗakar da ɗalibai da malamai su daina rudewa game da mutanen guda biyu ɗayan rasidi ne ina fata an gane ɗaya kuma ina fata an gane na eh ibnu hajar ibnu hajar ina ta cewa zahabi ya hakuri Allah ya taimaka to mu dawo mu ci gaba da karatun tarihin shi yace min ahli tabaristan yana daga cikin mutanen kasar tabaristan musamman yan ajin abubakar siddiq sai mun kammala ɗaya daga cikin tafai da ake musu akwai wani littafi wanda za mu saka karatun shi ko mu ɗauke shi a kasar insha Allah shine al-ansar zawatul asar biranen musulunci waɗanda ke da tarihin makarantu na musulunci a nan ne za ka rinka gane waɗannan gauyukan da ake faɗi wani darasi ne wanda ya kamata ka san shi a cikin babin ilimi al'amsaru zawatul asar biranen musulunci waɗanda ke da makarantun musulunci sai ka ji imamu zahabi ya ce gari kaza gari ne na malaman hadisi masana amma daga baya gargajiya ta zo ta mamaye su daga baya ce sun zama yan shi'a daga baya ce yanzu ilimi ya lalace daga baya ce garin ya lalace ko kuma ce har yanzu garin yana da hasken ilimi na fata an gano Allahu akbar kana min al kibar yana daga cikin manyan limamai wato naka ce limamai ana magana a ilimi fa ba limamai irin namu masu rawani na banza da ke wahalar da kansu ba bai san komi ba a je taron ɗaurin aure ko fatiyar da salatu fatin bai iya karanta daidai ba ba irin waɗannan limamai ake nufi ba zaka ce wannan liman eh a musulunci ma ana nufin limami na ilimi wato authority wato mutum ne ya kai ya komo jagora abin kwaikwayo ne a ilimi marji'an fi tafsiri wa tarikh abin a dogara da shi ne kuma a kafa hujja da shi a wajen tafsiri da tarihi zaba wanda yake yana da faɗi yana da zurfi fi ulumin shatta a ilmomi daban-daban kawalan bil haqq mai matukar faɗin gaskiya Allahu akbar la yakhafu fillahi lawmata la'in baya tsoron zargin mai zargi in ya faɗi maganar da ya san Allah ya da ita نعته الخطيب الخطيب البغدادي سبان تاشي فأفاد وأجاد بيزو سبان تاشي دين lallai ya fa'idantar da masu karatu za ka fahimci wane ne ibnu jarir sannan kuma ya kyautata to daga nan ne baka gane khatibul baghdadi adili ne sabanin shigantakar da kausari ya zarge shi a kanta kausari wani malami ne dan dariƙa wanda daga baya bayan nan ya rayu da wuce shekaru 60 zuwa 70 da rasuwa ba na farko dai yana da aqida ta ashariyanci yana da aqida ta jahamanci yana da aqida ta mu'tazilanci sannan dan dariƙa ne sannan kuma jant ba nafi ne ba kusanci fiye da shekara dubu ɗaya khatibul bagdadi a cikin littafin shi tarihu abdimashq tarihu bagdad ya rubuta tarihin abu hanifa da ya rubuta tarihin abu hanifa ya faɗi kalmomi na gaskiya game da abu hanifa sai bayan shekara dubu ɗaya da wani abu sai ga kansar yana mai raddi ya rubuta littafi ya sanya littafin ta'anidul khatib fi ma saqahu fi tarihihi min al-abatil zargin khatib game da ƙaurayin banza da ya kwararo cikin tarihin shi game da abu hanifa Allahu akbar malaman hadisi ba sa bacci yana rubutawa a zamanin shi a ma'aikatar da yake aiki a ƙarƙashin daular Usmaniya a lokacin Osman Empire akwai malam Abdulrahman dan Yahya al-Yamani babban malamin hadisi ne sai ya zauna sai rubuta mai rabbi ya sanya wa rabbin ainihin at-tanki wato daurin tankila daurin tankila da Hausa ba motsi haka za a daure ka bam har bakin ka ko ina har girarka ko ina shi yake kira daurin tankila ya sanya wa littafin at-tanki mujalladi biyu Nasiruddin al-Albani ya tahqiqin littafin ya bayyana wa duniya gaskiyar lamari wane ne wannan mutum ana nan sai Ali Hassan hannun shi ya kai ziyara maghribul arabi sai hannun shi ya kai kan wani littafi wanda Humari ya rubuta Ahmad al-Humari ya rubuta yayi wa ainihin wannan wa yake da suna Kausari yayi wa Kausari Rabbi da Ali Hassan ya zo buga littafin daga cikin sunayen da ya zaɓa wa littafin shi ne rabdul kausari alal kausari rabdul kausari alal kausari kausari yau kausari rabbi littattafan duk suna nan muna nan da suna to waɗannan abubuwan haka mata ku san su ba sai ba a yawan gida a rabbi ba amma ku kiyaye ba a shagaltuwa da rabbin har a manta da karantar da sunna shine gafalar da malaman ahlus sunna suke a Najeriya duk inda ga yato albani wa'azi ko ja'far ko muhammad bin usman abin da ake so yazo magana yan shi'a da yan dariqa da boko haram idan ka ce musu zaka karantar da su aqida ahlus sunna sai ga duk sun shuru ka ce littafi da wasu su ba sun shuru ka ba su sun ba ka ba su sun labari ba in ka tara su kuma ka fara karantar da su ga suna ta jin bacci haka sani amma ka ce wani zindiki ne arne ne sai mutum ne wallahi an kashe sunna ne ba ku sani ba an kashe sunna ne kuma kun wannan ne ko wallahi gwamnati za ta yi murna da ku ta yada wannan su ma yan dariƙa kuna ƙara musu fawa ne amma kuka saka alkafai da waɗannan kuna karantawa ko kun kashe su murus saboda ba wani littafi ƙwaya ɗaya ku ji kwaya ɗaya da ɗan ɗariƙa zai zai sanya karatu na ɗariƙa yanzu wannan idan salafiyanci ɗariƙa bai koto wannan littafin littafin shi ne kenan mu muna karantar da littafin da ke ɗauke da aƙidar mu direct amma Allah ƙarya ne su sai dai su sanya wani littafi a ƙarƙashin littafin su ringa ƙoƙarin saɗa da aƙidar su tambayar ita ce akwai littattafan su ko babu akwai ke ne yasa ba za su karantar da su ba a daina kwana kwana kun san sirrin da yasa dahir gunci ba rike tafsiri wallahi ƙarya yake ce yana son ya nuna gwaninta ne ƙarya ne duk tafsirin da dahir gunci rike zai karanta wallahi zai zai mishi tibka ne da warwara akan abin da yake akai shi yasa yi tafsirin da kaya fi mai sauki ya faɗa muku abin da yadda da shi amma duk tafsiri har sawi wanda kun ga sawi a faɗa rubuci ɗariƙa sawi amma ko sawi ya buɗe yana karantawa sai ya bar mishi tufka da warwara da haka ba zai rike sawi yana karantarwa ba idan sun ce haka ne to me yasa sauran yan ɗariƙa suke rike wasu littafai saboda haka ina so ku fahimta sunna ba ta ce ba a yi wa yan bid'a rabbi ba amma ba a shagaltuwa ya zama shine aikin ku kawai yanzu ka kiyaye duk inda ahli sunna suka gayyaci wani malami yana da wahala kaji sun ce sun gayyace shi ne suna so ya zo ya zauna kwana bakwai ya karantar da su littafin fatul bajid ko kuma wani littafi idan ka kawo musu aqidar karatu ba sai ga jikin su yayi sanyi su abin da suke so in ka zo ka gurji ɗan ɗariƙa ka gurji ɗan shi'a ka gurji ɗan ƙalaƙato ai kabbara to shi kenan kowane matashi zai sa wannan wa'azin a cikin hansan ɗin shi amma abin da za a ce bayan shekara talatin an gama jin wannan shi kenan sai a zama ne sai ba za a she inda ake a nan aka kwana Allah ya kyauta jama'a kun je قال فيه باب خطيب البغدادي وفدي جمال وانا مالمي كان احد الائمة كان كتتي احد سيكتي كان اي كان هو كان محمد احد الائمة العلماء ينا ايضا جتكين لمامي مالمي يحكم بقوله انا حكمتي دمجنشي wato ana aiki da maganar shi a kafa hujja da ita ta zama hukunci wa yurja'u ila ra'ayihi kuma ana komawa zuwa ga ra'ayin shi ne ma'rifatihi wa fadlihi saboda ilimin shi da falalar shi wa kana qad jama'a min al-ulum ma lam yushariku fihi ahad min ahli 'asrihi ya tattara ilmomin da a zamanin shi ko babu wani mutum daya wanda yake da tarowa da sha'irin waɗannan ilmomin kun yadda malamai suke magana magana ta ilimi sai a ce a zamanin shi domin wani abu da aka kasa ganewa shi ne idan ka ɗara mutanen zamanin ka ko to shi ne ka ɗara amma ba za ka iya ɗaukar ɗan adam ka ce a duniya ba a taɓa samun mai ilimin shi ba wannan yana da wahala amma a mutanen zamani shi su ne a kowane zamani akwai dama da malamai dama ta makarantu dama ta littattafai dama ta yaduwar ilimi ita take kyantashe mutane iri kaza misali jama'a misali na taɓa yin wata magana iyayena da suka taso cirani daga kano jos suka fara sauka yiwa ni ɗinnin da a jos aka haife ni da tuni yanzu wani gawu ne mai yin zanzaro ina aske gero ina son ka fahimci haka amma haihuwa ta a zariya da yiwa Allah ya tsara ita ta mai da ni yadda na zama ashe kullum in kana so ka auna mutum zaka auna shi da inda ya taso to suwaye ke kewaye da shi menene ke faruwa a zamanin shi to shi ke mai da shi yadda ya zama ko kun fahimta jama'a saboda haka idan ka gane wannan kar ka taɓa ɗauko abubakar gumi sai ka haɗa shi da ɗan godiyo sai ka ce wa fi ilimi ai ba irin su ɗaya ba ba zamanin su ɗaya ba dama da suka samu ba iri ɗaya ba idan ka ɗauki kanka kai yanzu kana da digiri amma babanka firamare sahun yake da ita na'am me yasa lokacin babanka babu sakandare a garin babu jami'a a garin kai kuma yanzu da jami'a da sakandare a garin ashe damar da ka samu ubanka bai samu irinta ba to karkai kiyasin cewa ka fi shi karatu a a ɗauko ka da waɗanda suka samu dama irin taka a ga cewa yaya kake ina fatan ku kiyaye wannan don wannan yana daga kullum abin da yake wahalar da mutane shin damar da wani ya samu wani ya same ta da ya same ta yayayi to bai same ta ba don haka kakka auna su yasa kullum suna cewa bin baz da albani da ufemin suwaye suka fi ilimi ni na san wanda yake a ciki ko shakka ba na yi shine muhammad nasiruddin albani da dukkanin tabbatar da gaskiya ya fi su ilimi amma bai kamata tun farko a wannan gwajin ba domin su bin baz inda suka taso sun taso ne cikin malamai salaf ahli sunna da littattafai da goyon baya gwamnati na goyon bayan abin tana so albaniya ta so tsakiyar yan bid'a zindikai arna makiya sunna waɗanda ba sa so su ji an buɗe uban shi ne ma ke ce mishi kai karatun littattafan hadisai fa na mai da mutum matsiyaci ka daina uban shi da ya haife shi kuma malami ne ita hadisi sana'atul mafalis wannan aikin fallafasu ne kana karatun hadisi za ka yi talauci ka gaya min mutumin da ya girma gida irin wannan da wanda ya girma tsakanin mutanen da kullum cewa suke kala rasulullah suna wata sai ka ce za ka ba hadawa ba hadawa ko kun fahimta jama'a shi yasa asali wato ba mu iya ba mu zauna da malamai bane mu mun sanya ake aikin gwada ilimi kawai sai mu ce a wani mun je na tara wani yana tara sai a ce wa yafi ilimi ai ba zakaru ba ne ba zakaru ba ne a irin su ne ba ko kaɗan ko an fahimta jama'a yanzu imamu ahmad bin hanbali damar da ya samu imamu abu hanifa bai sami irin ta ba a ƙauye ya girma cikin malaman ƙauye tunanin su kuntatacce shi ma sai tashi haka imamu ahmad ya girma a cikin birni ya yi yawo birane ya ya haɗu da malamai za ka haɗa irin su ba haka a yanzu da muke rayuwa a wannan zamanin da ni da makamanta na ba za mu kewaya mu je mu gawa na mu je mu kalli nan mu kalli nan mu ba za ka haɗa da wani wanda yake yana nan ya tsaya da ya ji an kira sallah sai gaban shi ya faɗi ma sai ya duba lokacin sallah ne tukunan ba haka sai ya ɗauka lafiya kiran sallah a unguwarsu ma tsoro yake bashi ko an fahimta akwai malaman da ka dauke su ka shigar da su jirgin sama sai kansu ya juye ana sauka duk da sai ya rikice ba zai sake lafiya ba sai ya bayan ya dawo sai an kwantar da shi sai an mai karin ruwa saboda bai taba ganin gini inda ya gani ba ya rude to me kake tunani in ya in ya haɗu da malamai baya iya magana saboda haka ina son ku kiyaye wannan maganar da malam yayi mi'wari ne a shar'i na gane yadda ake gane matsayin malami yanzu sardauna kan sardauna ba da digiri yawa ba yi sardauna ma bai samu digiri kuwa a lokacin sardaunin ya tsaya digiri a ya ja mana bala'i ana marmaza ne a dan iya a zo a kwato mana yanci tun da ya yi digiri ya yi phd da tun yanzu duk cikin mu a ba mai digiri da phd to amma sai ya haƙura dan abin da yake da shi ya isa din amma mawakin shi yayi gaskiya da yace namiji uban yan boko kowa ya kai dan boko sardauna uban ka ne ko baka yadda ba na'am ko kun fahimta jama'a ba sardauna ya tsaya ya ci gaba da karatu har ya zama professor ruwa ba bai zama uban yan boko ba to ina fatan ku fahimci wannan maganar da yake faɗi yake cewa وكان قد جمع من العلوم ما لم يشارك فيه أحد من أهل عصره ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره يا تتر علم من دا wani daga cikin mutanen zamanin shi da yi tarayya da shi a kan ire-iren waɗannan tattara ilmomin ba wa fadin ya kuma samu daraja sarki ya tabbata ga Allah kun san abin da za ka gane tun da yake ko zai rubuta littafi kaɗan duk littafin da ya rubuta iya sani na ba dan wannan karamin da ake ishara ba kowanne mafi karanci mujalladi goma ne kaga dai tarih duk da ya gama da yanzu zai rubuta wani littafi na na na, na fiqh ne littafi ne na fiqh gashi nan ma'rifatu sunan wal athar da ya tashi littafi ne ya tashi yayin shi mai yawa jama'a kusan mujalladi goma sha shida na jin gashi can za a gan shi kusa da sunan kubra na aje shi eh aha to yanzu abin da zaka duba a irin wancan zamanin a daidai lokacin da takardar da za a yi rubutu ma wuya take ba da kwamfuta ake ba ba tafarauta ba amma ya rubuta wannan littafi wannan mujallabi ashirin wannan goma sha tafsiri kaza kaza shine ya tara ilimi ne da falala da wadata wanda wani bai tara ba a zamanin shi ina fata an gano na taɓa faɗa wani na ce damar da bimbaz ya samu da usain da, da albani muhammad nasiru dini ya samu irinta sarki ya tabbata ga Allah halin da albani ya samu kanshi da bin baz irin shi ya samu kanshi a ciki to da almajiri ne sai dai jagora halin da albani ya taso da bin baz ya taso a wannan halin ko almajiri zai zama mai yawo da gora har ya kare saboda makaho ne ya tashi cikin yan bid'a yan al'ada waɗanda ilimi bai dame su ba to dama wasu waƙoƙi za a je a kai shi wurin wani malami ya koya mai sai a ba shi jagora shi kenan sai su cigaba sai su kare a haka ko kun fahimta akwai wani makaho a cikin gaurawa can anguwar mu a lokacin da nake tallan kayan turoda a kaina tingo nake kai ne yake sai tingo ina karamin wata ran sai ne in kawo mishi tingo sai na kawo tingo tingo magani ne kamar kafin da nake eh to tango na faɗa da Hausa ne ai an fahimta an fahimta da ya ɓare ya watsa a baki sai furgo sai ce bai da kyau sai ce ka je ka duba takarda zaka ga ba iri ɗaya bace da wanda kake kawo mini makaho ne ya rasu Allah gafarta mishi amma dubi abin da nake cewa dan ana maganin ya amma sai yake ce mini tun da mu ne ido ne in je in dauki kwalin da na saba kawo mai da kwalin na yau da na duba sai na ga ba iri ɗaya bane ashe jabu ne suka yi yanzu wannan mai hazaka ne ba cikin malamai ya taso ba mai yawa shi ne bin bas dillo ba ma kaga da gora ya mutu da jagora ko ahamari bai iya ba bai iya komi ba kun ga waɗannan makafi da suke yawo a gari da waɗannan guragu da ke yawo a gari mai yiwa da america suka taso ko ba lecturori ne a polytechnics to saboda haka yanayin inda ka taso yakan taimaka maka da wannan barin ba ku shawara kar ka taɓa zama inda yake ba a promoting ilimi ɗayanka duk lalacewa za su duk inda ba a shagalin ilimi ko ka tashi ka bar anguwar kar ka damu ko nawa ka tayi zuban ka siyar kar ka damu ka tashi ka bar anguwar ina ina zuwa muku wannan ita ce gaskiya idan ka tashi cikin mutanen da suke sha'awar ilimi za ka sha'awar ilimi idan ka tashi cikin mutanen da suke sha'awar kasuwanci za ka sha'awar kasuwanci idan ka tashi cikin mutanen da suke sha'awar noma za ka sha'awa to don haka ku rinka fahimta yanzu misali idan ka rasa abin yi ko ka tafi fizar ka rinka gaban hira da la'asar din nan irin lokacin da za ga ana kawo musu balan ka rinka zuwa kana hira a wurin kana nan za ga ka fara kasuwancin kai ma'aikacin gwamnati ne amma ka tashi daga aikin gwamnati an je an taru a gindin wani wuri na hira an zauna duk yan boko ne yan uwanka to za ku nadama an kuka ritaya amma an ka rasa wurin hira ka gama aiki ko to tafi fizar ka zauna cikin su ka yi abota ka shiga cikin su in ana hira ka rinka kutsawa kana nan wata ran za ka ji wani ya ce ka kawo dubu ɗari ba a rinka juya maka kafin wani lokaci sai ka zama ne sai ka juya tunaninka sai zama irin nasu sai gaba kanka ka ce zaka bar aiki zaka dawo nan saboda wa mal akhiratu khairun laka min al ula ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka yace wa kana hafizan li kitabillah ya haddace littafin Allah Allahu akbar arifan bil qira'at masani ne game da fannoni na karatun alqur'ani basiran bil ma'ani sannan yana da basira game da ma'anonin alqur'ani فقيها في احكام القرآن yana da zurfin ilimi game da hukunce-hukuncen alkur'ani aliman bisunan masani ne game da sunnoni wa turkiha da kuma hanyoyin sunna din sahiha wa saqiha ya kware game da iya bambance ingantattun sunnoni da masu rauni wa nasikhiha wa mansukhiha da waɗanda suka shafe da waɗanda aka shafe arifan bi aqwali sahabati wa tabi'in sannan masani ne game da zantuttukan malaman sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min al-khamisina daga waɗanda suka maye kujeru na ilimi na ainihin malaman sahabbai fil ahkam game da hukunce hukunce wa masailul haram wal halal sannan al halal wal haram sannan ya kware game da matsaloli na halal da haram arifan bi ayyamin nas ya kware game da tarihin zamanin mutane iri-iri zamanin mutanen annabi nuhu mutanen kaza mutanen kaza wa akhbarihim kuma ya kware game da labaran su intaha kun ji maganar da al-imam al-khatib al-baghdadi ya faɗi akan ibnu jarir al-tabari sai ka ga kad asaba wa azaba wa qala anhu az-zahabi Allahu akbar babban malamin tarihi az-zahabi yace kana min afrad ad-dahr yana daga cikin ɗaiɗaikun zamanin shi a zamanin su ire-iren su ɗaiɗaiɗaiɗai ne an gane ilman a wajen ilimi wa zaka'an da wajen basira wa tasamifan da kuma wajen rubuce-rubuce irin su ɗaiɗai ne a zamanin su kanna an tara al'uyunin mislahu kaɗan ne idanuwa suka ga irinsu ɗan kaɗan ne daga idanuwa suka taɓa ganin irinsu mana mutane kaɗan suka taɓa ganin irinsu ibn jarir mutabari ko kun fahimta intaha to kun ga jama'a yanzu ko irin waɗannan malaman ko akwai su a duniya fa amma mu ɗan Najeriya ba mu taɓa zuwa mun ga irinsu ba da haka haka samu wani kucaki yana haramuwa ko sai mu ce babban malami ne ban ma san malami ba tukuna ya kamata ana gama faɗin magana a yi istighfari ba taɓa ganin malami ba tukuna malami masani irin wannan ba ban taɓa ganin shi ba in ka ji wani haramiya shike nan sai ka ce a babban masani ne haramiya kuma kawai ya ɓata kan shi lokaci ya ɓata maka kai ma انتهى وقال عنه أيضا حروا الإمام الذهبي وكان ابن جرير من رجال الكمال sarki ya tabbata ga Allah ibn jarir yana daga cikin mazaje waɗanda suka kammalu wa shunni'a alaihi bi yasir tashayyu'in sai dai an aibanta shi da cewa yana da dan shi an ci kaɗan amma mai imamu zahabi yake wa ma ra'ayna illa al-khair mu dai mu ga kun sai alheri kaga wannan maganar ma bai gamsu da ita ba kenan wa ba'dhum sai ya ce kun ji maganar wasu su yanqulu anhu annahu kana yujuzu mashar rajulain fil wudu wasu su suna danganta suna ɗauko da ibn jarir cewa yana halatta a shafi kafafuwa guda biyu a wajen alwala za a biyan ce walam nara zalika fi kutubihi mu dai ba mu ga haka a cikin littattafan shi ba waccan magana ce ta wancan dan shi an ake dakuwa sa danganta gare shi ba shi bane ko kadan na da daddai ne kuskuren da daddai ne kuskuren kuskuren ya dade an dade ana yi yanzu ka aida ma yanzu ma ana binciken ilimi ne jama'a yanzu duk da hayaniya bace kai asali a da ne ba suke ɗauko ilmoni to ana nufin daga ɗaukowar matan daga gare shi akai kuskure da wannan ne ake so ka kware da ilimin hadisi a nan ne za ka samu al-muttafiq wal muftariq mutane sunan su yayi daya amma mabambanta to sai kai kokari ka san su ko kun fahimta jama'a misali a daidai lokacin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya taso na da'awa sai aka samu wani wani shi ma Sulaiman Suleiman Rawuji Al-Albani duk abin da Albani ya faɗi shi kuma sai faɗa ka sun haka Suleiman Rawuji Al-Albani da shi suna nan muna da sunan Burji don haka idan wani ya so sai je sai ɗauki wannan maganar ta Rawuji Al-Albani sai ce ai gashi Albanin na kuma kaza yace ko kuma kun ce kaza waɗanda ba su sani ba suna girmama wanda ya faɗi maganar madadin su ce a ya ma ai a littafin albani dai Muhammad Nasir ga abin da ya faɗi wannan maganar kawo mana ya wa sada sai aka ana ta maganar da baki karshe sai ya ce to shi dai abin da ya sani albani ya faɗi haka amma ya su suna ce albani ya ce kaza madadin ne da yayi ilimin hadisi sai iya gane a ba wancan ne albanin ba ko kun fahimta jama'a wannan shi ne abin da ya faru ga wannan malamin al'imamu abu ja'afar muhammad ibn yazid ibn muhammad ibn ja'afar ko muhammad ibn jarir ibn yazid ibn kafir wancan kuma muhammad ibn jarir gospel na fata an gane abin da ya faru kenan gaskiya Allah madaukakin san ke kiyaye malam yake cewa intaha bayanin da in aka dauko daga imamu zahabi a kare kana mauliduhu sanata arba wa 20 wa 200 an haife shi a shekara ta ɗari biyu haka ne da ashirin da hudu wa tufiya sanata ashar wa salafin ya wa salafin ya haka ne ya rasu ainihin a shekara ta ainihin wato ɗari uku da goma min tasa ko min musannafatihi al-kibar daga cikin littattafan shi manya ku ji jama'a daga cikin manyan littattafan shi tafsirul musamma littafin shi da aka sanya wa suna jami'ul bayan fi tafsir ayatul qur'an na fata an gane wani matbu'un fi 30 juz'an an buga shi a cikin juz'i 30 shine mujalladi goma sha biyar yana nan muna da shi a makarantar nan za ku gan shi kore ne mujalladi goma sha biyar ko na mujalladi ɗaya yana da juz'i biyu amma daga baya an samu ainihin wato wannan malami a turki ya zauna shi da jama'a shi sun sake ta hakikin littafin ya koma ana jin mujalladi ashirin da bakwai gaba ɗaya shi wa muna ɗaya? eh abdulmuhsin a turki shi muna da shi a wannan makarantar to sa'an nan sai kuma malam yace tari wa aidan tarihu sannan kuma sai tarihin shi shine tarihin ibnu jarir bin tabari al musamma tarihu al umam wal muluk wato tarihin al'ummomi da sarakuna shi wannan yana nan a yadda yake sai dai an samu wani malami yayi sahihin shi da da'ifin shi sun buga shi a wuri guda shi ma yana nan muna nan da shi a makarantar nan to sa'annan sai kuma wa huwa matbu'un fi ahadi ashara juz'an an buga shi a juz'in goma sha ɗaya wa aidan tahzibus asar sannan sai tahzibul asar tahzibul asar wa qad tubi'a minhu ajza an buga wani bangarori na shi wannan malamin yana magana ne a bugun farko muna nan da shi za a gan shi bakin bango yake da shi mujallar ke kudu shi aka fara bugawa amma daga baya an zo an buga shi cikakke muna da shi yana nan a makarantar nan wa kitabu sarihu sunna sannan sai littafin sarihu sunna shi kuma fil aqida game da aqida na tabu'in shi ma an buga shi dan littafi ne karami yana nan cikin kafalu na aqida malam yace ga shi nan ka duba littafin tarihu baghdad da wafayatul a'yam da littafin tafsiratul hufaz da littafin sauran alamun nubala da littafin shazaratul zahab gashi nan ya faɗi da dukkanin shafukan jama'a kun ji wane ne ibnu jarir bin tabari an fahimta to sa'annan sai kuma in ba ku manta ba ya yi wata magana gashi yace littafin nashi at-tafsir ko gashi a ƙasa sai yace kitabu tafsir fi usuluddin aw tafsir fi ma'alimuddin bi abi tahqiq al-akh al-fadil ali ibn abd al-aziz ash-shubul dar al-asima suka buga shi yana nan muna da shi wannan littafin ainihin a makarantar nan littafin ne juz'i guda amma wani suke mishi juz'i biyu to sa'an nan na wa alaikum salam wa mana tambaya na duk yawan mujalladan nan da malamai ke buga ba za ka bude wani mujalladi ba da gaba ka samu magana yi da
duk daban-daban ce yau ina an aka an an kun gani yace duk mujalladan nan a ce mujalladi 30 ba za ka buɗa wani wurin ka ga wata maganar iri ɗaya ce da wannan ba babu ilimin kenan ai ilimin kenan yanzu duk qur'ani sai dai ta shabuhi amma ba dai ka ce wannan wurin irin wannan wurin bane ko ma bi ayi ala rabbikum hadan ba iri ɗaya bane saboda waccan ta zo ne tsakiyar wasu maganganu ba iri ɗaya bane babu itinabi a qur'ani Allahu akbar to sannan sai tabaristan tabaristan sunan garin nasu gashi ce bi fatihi awwalihi wa samihi taba taba duk fataha ake yin harafin farko da na biyu wa kasirin ra ra kuma a mata kasra to sai ce biladin wasa in ka an ce tabaristan ko ba gari ɗaya ba ne gari ne wanda yake mai faɗi wato yanki ne mai faɗi kama a ce arewa ne kama a ce ƙasar arewa ko kun fahimta ƙasar arewa shine kamar abin nan tan in kuka ji tan to yanki ko gari shi yasa za ka fi Pakistan Pakistan din nan Pakistan ne Pakistan ma'ana yanki mai tsarki an gane to sai Afghanistan ma'ana yankin Afgha to haka yanki yanki ne to wannan Tabaristan din yanki ne mai faɗi sai yake cewa wahiya min biladir rai tana daga cikin ƙasar rayu ƙasar rayu ƙasar su Abdulrahman Ar-Razi Razi wannan annisbatu ilaiha in za a danganta mutum zuwa ga gari kun ji malaman hadisi jama'a saboda na taɓa samun wani yaro a wani gari ne can a cikin jihar nasarawa garin goma asalin iyayen shi zage-zage ne to bai iya nasaba ba sai yana sa azzazzawi azzazzawi sai na ce a ba azzazzawi ba ne azzakzaki ne sai ce a ta wannan nisbar ta 'yan shi'a ce sai mun ce a ai sunan garin asalin shi zakzak sunan zazzau zazzau turawa ne suka ce zazzau amma asalin garin zakzak zakzak to nisba zuwa ga garin kai zakzaki amma an ce zazzaki zazzaki to ka zama dan boko amma zak zaki ne to haka nan yanzu tabaristan tabaristan to in za a danganta mutum sai a ce tabari don haka al'imamu ibn jarir a tabari al'imamu a tabari to ya sha banban da tabarani kuma fa tabarani ba nan ne garinsu ba yawwa wa ma'ana tabar to kun ji ma'anar tabar din in ka ce tabar bil farisiya ما يشقق به الاخشاب وما يشقق به الاخشاب abin da ake daddatsa itatuwa sannan wastan in kuma kaga an ce tan mawdi'un aw nahiya wato wuri ko yanki fa ka'annan ma'ana kamar kenan nahiyatu tabar wato naka ce tabaristan kamar ana cewa ne kenan nahiyatu tabar to fassara ta da Hausa gaba daya yankin da ake ciro ice ko ake daddatsa ice ko kun fahimta me ya kamata a kira ta da hausa duka ne eh amma me ya sunanta da hausa eh yau ta fi dace a ce kurmi saboda galibi kurmi nan ne ake abin da irin amma kuma asalin kurmi dai ana nufin inda yake da daji ko shukoki da yawa bishiyoyi da yawa sai ce wata ƙa'ul an a yanzu garin yana ina ne sai ya ce yana nan junuba littihadu sufiyati wato kudanci ko kudanci na ainihin tarayyar soviet wa sharqa iran takriban kusancin kusa da kace gabashin iran gabashin iran mana yanzu kenan garin yana kamar cikin kasar Iran amma daga gabas ko kuma a tarayyar Soviet da ta rushe to bangaren da ya haɗu ga Iran daga gabas to nan ne mana ko garin ya zama yana cikin Iran a yanzu ko kuma garin yana gabas da Iran amma a bangaren tarayyar Soviet da ta rushe an fahimta jama'a kamar ne ya zama eh ma yushaqqu bihi al-akhshab eh yake ma yushaqqu ah ma yushaqqu ne ma yushaqqu bihi al-akhshab abinda ake yanyanka katako ya iya zama zarto zai iya zama wani adda ko makamanta haka na'am to kaji Allah maraukakin sarki ke maka sai ce a duba littafin a saurara mu'jamul buldan littafin mu'jamul buldan wato kamus ne na garuruka da kuma marasidul ittila da littafin suratul ardi ta al-imam ibn hawqal to kun ga irin waɗannan littafan jama'a ya kamata mu san su mu nazarin su yadda in bukata ta taso za mu iya zuwa mu dudduba su inda aka sai ka ji malami yana karatu a gidan rediyo an sai sai ka ji yana bayanin wani abu sai ka ji shirme ne wurin da ba gari ba sai ka ji ya fassara shi da gari an fahimta to dole ne a tsaya a san waɗannan abubuwa na malam Na'am. ba shi wani asalin dalilin don in ka ce wannan ne dalilin ai ya tsarkaka shi a farkon littafin a farkon littafin sai da magana wadda sai da ne muku sharhin ta a karatun littafin hikima abin littafin ba a kusa ne da kusa na musamman ne tarihi sabon an fahimta a farkon littafin sai da ya magana ya ce ka sani ya kai mai karatu abin duk da muka tara a cikin littafin nan mun tara maka ne kamar yadda ya iso gare mu sai ce amma muna kawo maka isnadi sai ce amma riwayar irin suwana da suwana da suwani waɗannan riwayoyi duk ba na dogaro ba ne waɗannan mutanen da ya lissafa su suka ruwaito duk waɗannan riwayoyin don haka ba za a dogara da abin da ibn jaririn ya kawo a cikin littafin kai tsaye kan hujja da shi ba sai an yi bincike shi abin da ya ce ya rubuta littafin ne don ya tara amma bai tace ba amma ya yi isharar tacewar a farko kenan wannan littafi jabirun bil ulama malamai ne su dacewa a ce sun tsaya sun yi nazari a cikin shi amma wanda ya zama dan koyo ne ko dan bid'a dan haka kamar yadda shi malam professor Khamis ya faɗi da littafin hikima yace kowa na ɗibowa daga littafin Ibn Jarir ahlus sunna na ɗibowa dan shi'a na ɗibowa saboda littafi ne da ya tara duk hayaniyar da aka yi kuma ba Ibn Jarir ya tace to da bai taimaki malamai ba domin da ya tace to wasu riwayoyi na ƙarya da wasu littattafai suka ruwaito suka dogara da su to da an rinka kafa hujja da su amma ibn jaririn da ya zo sai ya tattaro waɗannan ruwayoyin shi ya san ƙarya ne don haka a farkon littafin sai ya ce duk ruwayar da aka ga wani yayo to ƙarya ce kuma sai ka dubi duk waɗannan ruwayoyin su ne suka wuta har ku manta karatu ba farko farkon shi ba don mun bayyana waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to kun ji wannan sharhin kenan gashi sai malam ya dan kawo wani sabani anan dangane da waccan magana ta cewa sadakara an ta'ifatin isbatar ru'ya ko fi dunya wal akhirah gashi a kasa sai ce sadaqatul ishara nuni ya gabata idan ka samu nasu fi ru'yatillah game da karkashin mutane dangane da ganin Allah wa annan minhum man yuthbitu ru'yata Allah fi dunya wal akhirah cewa daga cikin mutane akwai waɗanda ku kiyaye akwai waɗanda suke tabbatar da ganin Allah a duniya da lahira wa min ha'ula to na daga cikin waɗannan tawa'if akwai wasu ƙungiyoyi min ahli tasawuf daga cikin waɗanda suke sunfaye ne to ni kun ga a wurina wannan magana da profesa zai yi ko ban so ya faɗo ta haka ba tun da dai gashi a saman littafin nan ibn khafif yana ta bayyana cewa masu danganta ganin Allah a duniya da lahira waɗannan suna dangantuwa da sunfaye ne amma ba sunfaye ba ne to bai kamata kuma ya sake cewa nun ahli tasawuf ba sai dai yana faɗin haka tajawuzan ne ba kamata yayi ya nuna cewa waɗannan wasu ta'ifa ne min ahlul bayt kawai wasu karkatattu ne ko kuma ya sarraha karara wasu ta'ifa ne min man yantasibuna ila at-tasawuf amma yanzu daga karatun da muka a yau abin da kaɗai ni nake so ka fahimta shine kada ka sake banganta ganin Allah a duniya ga sufaye sufaye ba su dara ga Allah a duniya ba amma ɗan ɗariƙa fa sun yi ba ga Allah a duniya to haka ce maka akwai bambanci sai ka ce babba kuwa bambancin da ke tsakanin sufaye da ɗan ɗariƙa ɗaya ne da ke bambancin ahli sunna da ɗan ɗariƙa don hakika an ka ce sufaye kamar ka ce ahli sunna salafiyu kenan to ɗan ɗariƙa kuma kana cewa ɗan bid'a karkatattu Allah maraukakin sarki ya taimaka to bayan da ya kawo wannan sai dan yi bayani dangane da cewa qabu ba din ne ismin ya dullu ala al-umum a inda malamin yake cewa wa nasaba hadhihi maqala ila al-matla sufiya qatiba sai yace wa la yusta'malu illa halan ba amfani da qatiba sai a hali na ne na magana mana kamar nan halin kasancewar dukkanin sufaye sun yarda da wannan magana wa huwa bi ma'ana jami'an kamar yace ne wa nasaba hadhihi al-maqala ila sufiyya jami'an shine ma'anar qatiba يقال جاء القوم قاطبة an gane yuqalu jaa alqawmu qatibatan أي جميعا ومنه قول عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتد العرب قاطبة عائشة تنتج من جمع الله رسول الله ربا وقباتا سيسك عينه يرجع duk yana tabbatar maka da ma'anar qatiba ne don ya nuna maka ibn jaririn da ya ce din nan qatiba na nufin gaba daya sai kuma a sake komawa ga wata kalma na da yace al muhassilina al muhassilina ba kuma ta ba na fassara muku da kwararru kwararru ko gogaggu daga cikin sufaye gashi ne ke cewa al muhassilina la'annaha min at tahsil wa huwa at tahqiq wato waɗanda suka iya tabbatar da abu yuqalu hassantul amra kakan ce hassantul amra ai haqqaqtuhu wato abin da na tabbatar da shi gashi ne yace unzur lisan al-arab wa yakunu al-ma'na huna ala jahalatin bi aqwam al-muhaqqiqin minhu sai zama fassara magana kenan wato ibn jaririn ya jahilci maganganun kwararru daga cikin sufaye ina fata an gane to sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba ina so za mu zo mu karanta kuna ji tarihi ko da yake ina ga lokacin mu ma zai bawo bari mu fara karanta wannan tukuna sannan mako mai zuwa zan zo karanta muku cikakken tarihin shi wannan marikin nashi wannan mutumin da aka ce ibnu ukht ibnu ukht abdul wahid ibn zaid ibn ukht abdul wahid ibn zaid din shi professor zaid bari ku ji abin da yake yace lam ajilhu na bincika tarihin shi ban samu shi ba amma ni na samu mana tarihin shi insha Allah ta'ala mako mai zuwa zan zo mana da shi amma yanzu bari mu karanta tarihin malikin amma amma abdul wahid ibn zaid amma shi abdul wahid dan zaid fa huwa abdul wahid ibn zaid أبو عبيدة البصري كنت كنتم سننشي حدث عن الحسن يقول كراتين حديثي أورم الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح بعطاء ابن أبي رباح من مشايخ الصوفية هنا بجدتين شيخ من سوباي صاحب وعظ لوعزه رموة بالقدر كنت كو أنت تشي بعقيدة قدريانتي shine inkarin kaddara qala anhu zahabi zahabi yace wa hadithuhu hadithun shi min ubayyin wahi indahu yana daga cikin hadisai masu matukar rauni a wurin malaman hadisi to shi ya ba'da 50 mi'a ya rasu bayan hijira ta wuce shekara 150 unzur al-majruhi ka karanta littafin al-majruhi na ibn hibban da kuma himmatul awliya da littafin himmatul awliya ta abu mu'ayyin da sura alamin nubala da mizanul i'tidal kun ji shi abdulwahid din kun ji shi don haka a takaice wannan abin da muka karanta na tarihin abdulwahid ne yake nuna wa abdulwahid dan bid'a a wajen hadisi mutum ne mai rauni kwarai da gaske to yanzu wannan mutumin ne za a yi hujja da shi akan abin da ya faɗi a danganta sufaye da shi a'a ba haka kun ji shi in Allah kai mu karatu na gaba zan zo mana da tarihin shi ibnu ukht abdul wahid insha Allah a inda shi kuma za ku ji shi ma waye ba ka gano shi din ko to ya fi kuma uban nashi sharri to a ƙarƙashin wannan kuskure ne da ibnu jarir al-tabari ya danganta abin da waɗannan suka kudurci a matsayin shi ne mazhabi na ainihin sufaye Allah maraukacin sauki ya taimaka na malam na eh na'am au babal 50 ne a ko eh bayan shekara 500 wato abin in ka ji malamai sun yi haka ba su da tahqiqi wato ba a tantance yaushe ya rasu ba amma sai aka gano wani ya ce sun haɗu da shi a lokaci kaza to daga nan ba a sake jin labarin shi ba sai a ce wato zuwa lokaci kaza an tabbatar yana da rai zaka ji malaman hadisi ta ce wa kana hayyan yana da rai ila kaza har zuwa lokaci kaza to daga nan ne kuma labarin shi ya bace Allah madaukakin sarki ce maka alaihi salam wa alaihi salam da kuskure ne galibi amma kuma su ɗan shi'a abin da ya sa dama suna neman kaɗan ne yanzu idan ba kun saurari tafsir